Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai miki dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. A kowace shekara al'ummar musulmi na ko'ina fadin duniya na gudanar da sallolin ƙarshen watan Ramadan da sallar layya cikin farin ciki da annashuwa tare da yin tuwahi sabbi domin halartar sallolin idi. Sai dai maɗumka na cewa irin wannan shekara ta bana ta 2020 akwai mamaki gare ta saboda rashin samun ayyukan ɗumukan kamar yadda aka saba saboda cutar coronavirus da ta haddasa rufe iyakoki da karayar da harakokin kasuwanci musamman al'ummar da ke zamne kan iyakoki shugaban kungiyar maɗumka tela na birnin kwanni ya yi muna ƙarin bayanin halin da suke ciki a wannan shekara sunana salisu musa ba faɗa wanda an ka sunan salisu shugaba to alhamdulillahi masu ɗumukka kam ana kawowa da wanda allah hore ma kuma ko da ka sa al'adance ita gaba sallar ɗinki ba ce sallar nama ce amma dai ga wanda Allah hore ma shi na kawowa kuma saboda ka san ana cikin yan uwan mu kauya suna cikin harkar daji kaga dan nan an samu matsala shi kuma dan birnin dama dai kudin rago sun kashe mishi kai a wanga lokaci dai alhamdulillah shi na shigowa dai bakin gwargwado da yi irin haka nan kaman ka san shi dinki sabo ne wani duk in bai dinkin nan ba bai jin daɗi duk in bai dinkin nan ba wallahi ko kwamfile ɗari gare shi bai jin daɗi sai ya sare sabon na sallah saboda sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana da hali ka bambanta da wannan rana da kowace rana ka san in ka lura kamar sallah babba din ta bana ta zo kaman tsakiyar noma sallah wacce wadda an ka tabara tukun ba su zo tsakiyar noma ba ka kenan a fi sabilillahi tabara ta ta bana aiki ka ke sai a batun rago ba ta batun dinki ake ba amma alhamdulillah dinki suna tafiya daidai yadda ake bukata ga wasu amma a cewar wani madumki wannan shekarar ta bana ba su taba ganin irin ta ba nuna isu gaskiya oga sallah babba sallah ta da mun taba ganin irin ta ba bisa ganin ne aikin more saboda wanga lokaci da muke ciki ba wai gudumka ba duk abin da ka sai su a yau wanga lokaci da muke ciki to sai da kai hakuri amma oga sallah gaskiya ta to mutane bakatatan saboda babu kasuwanci kuma koyin bai motsa in mu kan ma fita telele yanzu ma in ka zo wasu eh da ayi magana ba su shago saboda ni saboda aiki ta san kowace shekara tana tuwa ta ta martaba ta kuma yanayin ta to amma ta bana kam ta ta kowace shekara mun sai dai addu'a kawai ga lokaci ran sallan ma yan ka kawo dinki akwai mai amsa dan babu shi babu dinkin na ba su kawo sun yi karanci saboda lokaci na wanda to kashi kashi kaga na farko ga lokacin da bana mutum na ta noma bai ta dinki sannan na biyu ka da ragona mutum na tara gobe ta ɗinki sannan ga lokaci kuma wanda ya taho na wangana alloba ga ta hadabi duniya saboda lokacin gaskiya baki ba shigowa fi sabi da layi saboda duk da duk baki ba shigowa an ka ce ga gari to duk abin da haka nema yau tawaye na sai dai mu ta addu'a ubangiji Allah nuna mana huce wannan allubar lafiya amma muna cikin yanayi wanda sai mu ce la haula la quwwata illa billah sai yi addu'a kawai su ko uwayen yara na cewa akwai matsala ga bangaren kudaden yiwa wa iyalai larurori saboda halin da duniya take ciki a wannan shekarar ta bana sunana musafa to lokacin wannan lokaci muke ciki sai dai a ce alhamdulillah mu ma Allah guda an shigo ne wani yanayi na harkoki ba su gudana sosai irin da ake so ira kanan ga yace maka ba ta zo ira kan da muke so kuma sannan ga mun shigo ne yi na babu harkoki suna gudana su ira kanan gali ebo daga ake yi kuma sannan ga ni da ta zaka ta duka ta rabe zara ragogi gaba ɗaya duka ga kasuwanci mai gudana sosai da ake so ga lamura duka da duka da harkokin duka sun dabi gaba ɗaya kana kuma an shigo yanayi na babu kuɗi dole a yankuri an samu yanayi na bambanci sosai ira kanan don saboda abin da kawo bambanci can dai ba da dai cutar gaci ta kawo duka harkoki duka ta cakule gaba ɗaya matsalar kudu ba su dinga duka abubuwa duka ba su gudana kuma an samu jaraba na rashin kuɗi da rashin gona na ira kanan a bara kan gaskiya alhamdulillahi an shigo ne na yanzu kan bare da mana kan hali yanzu an samu canji da bisa bara saboda ba dai gaskiya alhamdulillah da ce amma kan bana sai dai a ci dai an gode Allah eh sai da ayi gaskiya ga layya ga dinki eh ga layya kuma ga dinki kuma da sauran su era kana su suka lori sai an gashi kuma ga al'amari kuma ya tsayi ga rashin li'ego da ga kuma ga yanayi na babu kuɗi haka da sauran su yanzu ga su ma dabbobin ga sanan ma jiya ma an kai su kasuwa kunni ko ta yi sura ba samu ba lalle sura sun tsira sura ba su ba saurawa ga sanan makwati ba samu ga sun kori sun turu suna na dai muhammadu salisu amma mahi a tsirin an kai sani na kwace lalami na birnin kwanne to gaskiya dangance da sallar bana sai dai mu ce to alhamdulillahi za a yi ma allah hamdala domin mi sallar bana ta zo mana da abubuwa daban-daban musamman curu ta da an kai samu na harkar annoba ga ta ba to ba wani abu ne ba shi dai duk wanda ya saba zai yi. harkar yara da harkar layya su abu ne wanda zan wajibi dukkan musulmi kenan domin haka shine za a gincewa a daure irin yadda an ka saba in dai akwai abin yi dole a yi ma yara a layya in babu abin yi shi ko na za a hankuri a dangana da abin da allah ya yi duka ba wani abu ne ba wanda shi abinda duka Allah matsayin ga musulmi ka sani karba to kenan abinda muka so ga dan adam duk bawa wanda Allah da ikirari matsayin musulmi har yanzu har zuwa nesa cikin ƙauyukan ƙasashen duniya ana ci gaba da jin kaifi da raɗaɗin illolin da cutar gama duniya ta coronavirus ta haddasa wanda magidanta da maɗumka suke ji a jikinsu da ma su abinda tabbas zai tasiri da shagulgullan sallar laya na wannan shekara a ƙasashen kasashe masu tasowa kamar irin jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa. kasuwa akai miki ne kasuwa Masu sauraron mu barka mu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai miki doli wanda ni Haruna Mamman Bako zan gabatar muku a ranar yau kuma shirin ya kai ziyara ne a kasuwar Dosai da ke cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar inda muka zagaya a cikin kasuwar muka ga irin yadda al'amuran ke tafiya kasuwar na ci dai a kowace ranar Juma'a kuma bari ku ji yadda ta kasance tsakaninmu da masu saye da sayarwa a cikin wannan kasuwar ta dosai. To ga munin kasuwar dosai kuma mun iso wurin besashe muna tare da wani dillali miya sunan kamar labi? Yahaya. Yahaya dosai aguwa to kaka bayanin besashe. To besashe. Ko hamsin da biyar. Ina na hamsin shige taɓa mana shi mu gadi. Na hamsin. Ina shige. Wancan hamsin ba biyu. Wancan mai shashashan can. Eh, hamsin ba biyu. Wanga hamsin da. Wanga mai wuya baki gini. Eh, wancan hamsin ba biyu. Zoke yanzu tun da su ahe guda nawa an ka sai su. To wallahi su suna da yawa gaskiya ba kai kakkama an kakkama alhamdulillah ga wani lattijon da to sayan bisa shi lattijon ya sunanka na da Maliki gidan ka ina ka fito gidan kara to ni ka to sai nan kasuwa rago na mun ka to ka kasuwa to rago eh. yanka na za a yi a ci ko kuma za a yanka a sai suwa ana yanka a sai suwa kuma ana kiwo to ka lallu lallwatsa bisa shi ya kan gani lallwatsa bisa shi to wasu suna da ne siwa wasu kuma masu kasan koce bisa ta taka sai da kai yanzu guda nawa ka saye ta kwana na saye guda biyar guda biyar ka saye eh. to ya kaga farashi yana kwatanta ga can kwanakin baya ce bisa ga kwanakin baya dai yanzu sun dan tasowa bisa ga kwanakin baya sun yi tsada sun yi tsada bisa ga kwanakin baya ita bisa ka saye ta ga sai da kanta yanzu nan wani ya kaka harare cikin waɗanda inda ka son kallo ba kuma to bisa ce ga sunan Allah ya so ni na so Allah wancan baki mai buzurwa ce ne ka saye ba sai suwa ba to ba na dai tambawa da an ka saye shi ne son in yi kari bisa ga haka. Kana nan kana shawara kenan. Latijo sunanka. Sunana Tahiru Gidan Kara. Tahiru Gidan Kara to mi kan latsa nan ga wasu manya ga kanana guda nawa ka sai. Ina latsa yan kananan bisa shi na waje awaki. Waje awaki. Eh. Akuya nawa ka sai. Na sayi biyu kuma na sayar. To ka sai suwa. Eh, kana sai kana sai suwa ne. Eh, to zo ke yanzu ya kaga kaso abin ka ta. Kaso yanzu ga al'amarin sai a hankali dan canda in ka sai a take sai ka samu ba baka riba da sauki. To yanzu nan kuma sai a hankali idan ka ka sai suwa kana hawa maka sai da sai ka sai suwa ko biyu ne ko guda idan ka sai ba ka koma gige sai yanzu ka gana nan kana taba ko ka kare kai ka gama sai dai ta jibiya Allah ya nuna mana ga wallahi tijo mun gane kana wurin bisashe latijo kana lotsa bisashe ka lotsa wanga dan karami mi ka jiya a gare shi eh, hakika wanga dan karami na ji dai abin da na ji a gare shi a mi ka ji eh, to akwai matsi amma da bai cika matsin nashi ba bai cika matsi ba cika matsi ne to ka taya nawa ka taya ka 25 an ka ce mai albarka to za ka kara ko kuma yayi in ya kai da bakwai ina iya sai in bai bai sallama ba da bakwai shikenan dan saboda mu muna sai muna dawa nan ko ka sai su ko can kuka taya da su ku sai nan ga muna ai mu tai can gaba mu da in ma mun samu mai mai ba mu da abu nan ga kuma sai mu da ne to joke yanzu tun da tawa ka ka taba ka sai a ko baka sai da taba na sai a ka sai ka sai na sai na sai da guda nawa ka sai na sai na sai guda biyar kuma na sai da guda uku to ya ka ka ga abin na taya ka dan yagi abin da haka ya ga wannan da ne sai sa guda uku din dai to alhamdulillah na samu wani abu daga cikin ka hinta kai ma to ya kyau ga wani mai rogo nan mun gani na cikin kasuwa mai rogo barka da warhaka la barka gari ya sunanka haka. ishaka ka da wani gari kake sai. to rogo na ga ga wasu manya manya ga kashi kashi nan kaga bayanin rogo rogo nan muna sai suwa ɗari ɗari arba'in hamsin ishirin dai duk gwargwadon halin ƙarin mutum muna bashi to zoke yanzu tun hito ka da su buhu nawa ka sai suwa muna iya samun mangala ɗaya da rabi kuma wani kauli habi ana sama a asa yanzu kai guda nawa kasa yanzu dai kan guda ta da wani ɗan rabi dai an kasa ka tattaba kenan ko lalle an tattaba alhamdulillah to kamar yanzu ina so a bani guda guda kata guda guda ga ga bayanin su shi kamar kata guda eh kamar wannan ga ta eh, gashi nan da to kamar irin wagga muna iya sai da mutum ita dala hamsin ko dala sittin to in kuma kashi za a yi gaba ɗaya to in kashi na muna ciya kashi dala ɗari to babu kuma sauki ga hakan to ana yin sauki dan dai har da tamanin kace ko tamanin da goma muna iya mu baka. In mina na hanga gashi miyan malahiya. Ni ya sunan ki tsohuwa. Suna na Hajiya Rabi. To na ga ga miyan malahiya nan nawa nawa tiya. Tiya nawa aka sai suwa. Muna son su tiya dala arba'in talatin da biyar. To yanzu zo ke yanzu tun da so ai kun kai to ko yanzu na kun ka zaka. Da sahi mun ka tai To kaka an sai da buhu nawa an ka sai suwa. A'a yan an kutiyoyi na muka samuwa ba mu samun buhu Amma an dan ba ko? A'a alhamdulillah. To a kidda kasuwa yau an nan yagi abin da ka ya gago. Mun layya ga hadda nama zane. Ga mai kayan miya. Miya sunanka? Muhammadu Zayyanu. Muhammadu Zayyanu da wani gari ka tona ka kasuwa? Daga Kwanni. To kaka na ga ga abubuwa nan ga tonka ga dai abubuwa nan kala kala ga tattasai kaka abin ka ta yanzu. Alhamdulillah kasuwa. Kasuwa an dan sassabta ko? Alhamdulillah mun samu gargado alhali. To yanzu na kun ka iso amma ko? A tun kare tara muke nan ne gargado alhamdulillah muna dan samu wallahi. To mutane na zakkuwa saye sosai ko? To nawa tiyar tonka? Tiyar tonka muna sai sai ɗari da hamsin. To na hawan gashi kuma tattasai. Jikka da hamsin. To in buhu mutum kaso ka to da buhuwa? Akwai buhu. nawa aka sai da buhu ana sai da buhu jika 25 24 da shidda mutane na kuma taba sosai to mata ka kuwa sai ko maza ka zuwa sai suka gwargwado ala kulli halin kowa na taba insha Allah to ga albasa can na gaji da gishiri da lalle da miya da lalle da miya guro miya bayanin su da tarugu alhamdulillah muna auna tiyoyi muna ba da to ko wace faɗa min tiyar ta nawa take tiyar miya guro muna sai da ta 350 300 tiyar lalle dala 50 tiyar gishiri dala 120 dala 100 mutanen da ka sai mutanen nan garin ne ko masu tahowa dai da ina suna tahowa misali na ƙauyuka eh gwargwaron hali to ina masu gujiya mun kawo gare ku ni ya sunanka sunana dan jimmale dan jimmale na wani gari wani nige wani kake mm. to dan jimmale kwanni da mm-hmm. muna bayanin ga gujiya kala kala mun gani ko wace ni a bayanin ta ko gare lubatu 130 na muka yasa lubatu 130 tiya eh tiya ita kuma wace ma sai sa dala 80 mai kwalwa mai kwalwa ya kuma ma sai sa dala 60 ya an kama sai dala 40 wakin ma sai sa 120 ya an mu sai sa dala 100 to kaka magana buhuhuwan so ya ana so kun biyo da buhu abubuwa eh to ga mana nan ga ji ana ta mi ta lubatu Kwanni sha hudu muka so ta. Yau. Nan muna sai zuwa sha biyar. To ita ko waggafa? Ita ma wagga sha hudu. Mai kwalwa? Sha hudu muka so ta mai kwalwa. Eh. To mutane na zakkuwa sai yanzu. Kasuwa ya zakkuwa yanzu kaka an. Yau dai kaso sai a hankali. Yau kaso ba ta ba so sosai ba. a hankali wallahi. To amma ya can baya an sassabta ko? Can baya gam ana dan samu. Ko gaskiya ba. Yau na abin ya dan cije. Yau abin ya cije sosai. Mun kawo yan rake na masu magana rake. Ni sunan ka Habibu. Habibu na ina. Na dosai. Na dosai. To kaka maganar rake A rake ba wadda babu ta to in muna bayanin wadda rake take kamar yanzu ga dai dame nan na gadi nawa ga sai da dame ga yanzu dame a sai sai jikka biyu kamar wanga jikka biyu eh. to in guda guda muka so ha. a sai sai Allah 20 20 25 to akalla dai ana iya sayar da su a misalta jikka daya kan farashi ba ta kowane iri in dai to in sabina fa yan sabina kuma kana iya ba mu jikka da 50 to wancan sola mai ba da sola wannan jikka uku muke sayarwa kuɗi hannu sefa ke awo sefa to na ga tsohon hitullu da sabina ba ba da na tsohon tullu yau da gobe ta na ta aiki duka sabi na nan sai su koma haka saboda zuwan lokaci to ana kawo muku kuna sai ko sai su a ɗaya kuka a muna sai an kawo in an saye kuma mu sayar a kuma ya an kawo mu saye saboda dan kasuwa ba a kame abin da yake sayarwa in dai abin nan ya fito hannun kwarai ya ce ba zai sai shi ba to a kuka ku gane abin na hannun kwarai ne yalla ba wannan ya zura hannu cikin eh, kuma ya ja kayan mutane a to ka san yau da gobe ita in kana da naga wuri gaskiya ba za ka rasa gane wanda yake mutunan nan bizina yake yi amma wani wanda ka san bai sana'a komai bai wa yanzu ma da a kawai ka zo ka siya saboda ka san rigidi ya cika jama kanka amma in dai wato ka san shi ka kuma san da inda yake ka kuma san sana'a ta yi ba illa bane dan ka lafiya abin amma ka zo ka gab guda ga mutum rike da abu ka sai to problem ne bai rike wannan to madalla masu sauraron mu kun dai ji duka irin yanda lamurra ke tafiya a kasuwar dosai da ke ci kowace juma'a kasuwar tana cikin da'irar birnin kwanni a garin dosai dosai na gusum ga hedikwatar gundumar birnin kwanni a cikin jihar tawa jamhuriyar nijar a madadin sauran dukkan abokanan aiki ni haruna mamman bako ke ce muku sai wani lokaci idan allah ya so. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai ne, kasuwa. Kasuwa a ya take, kasuwa a ƙasa. To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce aisha ya dauke da shirin amin amin amin Mun sauraro shirin lafiya uwar jiki na nan akan batun annoban nan da ta'addabi arewacin Najeriya bayan harkar tsaro. Wato fyaɗe idan ana biye da mu makon da ya gabata mun kawo muku ta bakin wasu da a yanzu haka suke hannu an kama su da laifin fyaɗe kuma muka kwana a inda dr Gang ta asibitin koyarwa a jos likitar kwakwalwa kuma kwararriya akan halayyar dan adam take mana bayani akan abubuwan da ka iya sa masu wannan mummunan hali su aikata wannan ta'asa. To, Dr. Anagen za ta dora. Wani lokaci ana samun talauci yakan kawo haka ma. Mhm. Because za ki gani cewa mutum yana da yara ko da yawa Hmm. baya da kuɗin da zai iya kama haya ko kuma ya gina gidan da kowa yana da ɗakin shi hmm. sai ki je gida sai ki ga an tara yara gaba ɗaya maza da mata a ɗaki ɗaya to yara kuma duk abin da suka ba sa tunanin abun da hmm. nisa sai ki ga suna yi junan su fyaɗe wani lokaci ma ko don rashin wuri idan ƴan uwa suka zo sai ki gani ana haɗa su a ɗaki ɗaya za a ce ai ƴan uwansu ne eh. a'a ai wannan ɗan uwan baba ne wannan ɗan uwan mama ne to amma bincike ya nuna cewa ko wanda da ake musu duk masu yin fyaɗen nan hmm. yawanci zai kai um, a cikin bakwai uh, a cikin mutane goma eh. bakwai za ki samu cewa yan uwa ne suka yi musu mhm. an kuma usually za ki samu mutanen da suke nan kusa ne wanda ba a yi sammani ba hmm. don haka wani lokaci tara mutane a ɗaki ɗaya da yara da manya ko kuma a gani kamar yan uwa ne ko a'a sun saba da junan su sai a bar su a ɗaki ɗaya kin gani shi ma yana iya kawowa hakan wani lokaci kuma ma abubuwan da ake kallo hmm. abubuwan da ake ji a irin su tv da sauransu bincike ya nuna cewa waɗanda suke yawan kalle-kallen ko fim ne ko program na tv ne mm, ko a waya haka nuna mm. eh, eh, wanda yake nuna irin wannan abubuwan mm. to ba wuya su ma za su musamman yaran da ba su riga sun Um, gane abu sosai ba domin yakan bukaci girma girman zuciya ko mm. girman uh, uh, yani za ce eh, mai kenan. Wato uh, mutum ya fahimci ya zama mutum haka. Yawwa mm. yana zuwa da lokaci kuma a hankali yake zuwa. Amma kin ga yara abin da suka gani kawai za su iya su fara ba sai sun yi wani dogon tunani ba bari mu ga da waɗannan suke yi mm. hakan ne ba haka bane da daɗi ba daɗi take gani kawai abin yana um, faruwa mm, haka wani lokaci kuma yanayin da muke sa kanmu especially ya yan eh, mata da samari mm. suna sa kanku a yanayin da ya sa su uh, ba wuya a yi musu fyaɗe kamar yawan yawo da daddare sai kaɗai ko kuma zuwa waɗansu party because waɗansu 'yan mata za su ga sun je wa'yannan su party mm. ah, ba da sanin su ba za a sa musu abu kawai a cikin ko wani dan eh, lemu ko wani abu eh. suna sha shi kenan ba su san abin da yake faruwa ba wani lokaci kuma ma ci faɗa tsakanin mata da miji mm. idan mata da miji a gida kullum suna faɗa kullum suna cikin rikici mm. to za ki ga yara dama koyon abu ba sai abin da kake gaya musu ba abubuwan da suke gani hmm. ba za su san cewa akwai wani hanyar da mutum zai iya ya yi eh, kamar relationship hmm. da na mace ba sai a cikin fada. So hmm. zai ki ga ko in sun zo abin da suke sha'awar shi ma za ki ga suna neman shi ta wurin fada. So hakan ma yana iya kawo fyaɗe because a haka mutum ko da a cikin mata budurwanka ne ko wani ne idan wannan saduwan bai zama a cikin yarda ba Hmm. ya zo a cikin fada a cikin dole hmm. to fyaɗe ne hmm. to wani lokaci relationship da yake tsakanin mata da namiji in ba in kullum yana cikin fada yana iya sa yaran su su tashi su masu zama masu karban abu da fada to wayannan abubuwan da nake na fada yana nan kaɗan daga cikin abubuwan da suke kawo haka to amma a cikin yan kwanakin nan sai muka ga ana wa yara ƙanana ma fyaɗe wato kamar eh, misali na nasarawan nan da aka ce yar wata uku me yasa irin wayannan a ce wannan mutum zai zai kama 'yar wata uku ya mata fyaɗe. Haka, gaskiya akwai mutane da yawa yadda na faɗa ɗazu mm. wanda ba lafiya ko a cikin kiwon lafiya an nuna cewa akwai lokacin da hankalin mutane baya mutum baya cikakken hankalin shi mm. yana iya faruwa cewa mutum yana iya sha'awan yara ne kawai in fa har waɗansu ma ba sa iya samun gamsuwa idan suka yi da manya sai dai da yara so sai ki gani hakan yana faruwa mm. wani lokaci kuma idan hankali da mutum bai samu samun girma development na mutum bai cika ba mm. kwakwalwan bai mace yadda ya kamata ba sai ki ga mutum kato mm. amma kuma mutum baya iya yi nazari kamar wanda ya riga ya girma sai ki ga sun koma hakan sai ki ga wani ma shi gaba ɗaya ba zai iya yi ma mamata babba magana ba. Mhm. Domin bai san yadda zai yi ba. Sai kiga irin wayannan suna komawa kan yara. Mhm. Suna yin haka amma ba mutum da yake cikakken hankalin shi wanda shi wai shi ba zai yi da mata wanda ta riga ta girma ta ballaga gaba sai dai ko ya yi da kananan yan mata mm-hmm. ko kananan yara mm-hmm. mm, yawancin su masu yin haka ba lafiya mm-hmm. suna bukatan a taimake su suma mm. to bari mu koma kan illolin da wannan fyaɗe ke haddasawa a kin yi aiki kina kan aiki a irin wannan mm. fanni me waɗanne illoli ne fyaɗe ke haddasawa waɗanda wanda aka yi wa fyaɗen yana kawo illoli a bangare kala kala-kala. Hmm. Farko a cikin mutum, idan aka yi maka fyaɗe na ɗaya baka san mutumin ko shi me yake ba baka san ciwon da yake ɗauki da shi ba. To yana iya kawo yana iya kawo cututtuka hmm. da yawa wanda har zai kan iya ya kawo dameji hmm. ga mahaifa na mace. Yana iya jima mata ciwo a gaba. yana iya kawo mata eh, ciwo na koyoyon fusari wani lokaci har yoyon kashi bayan gida ma mm. yana eh, kawowa mm. ana iya kama su hepatitis ta mm. ciwon hiv duka in wannan abin ya faru mm-hmm. sa'an kuma yana iya kawo illa ga eh, lafiyar hankalin mutum sosai mm-hmm. idan abin nan ya faru da mutum ko mace ko miji za ki gani cewa bayan hakan yana iya sa mutane suna zama a cikin tsoro mm-hmm. tsoro sosai har yana iya kawo ciwon da ana kira anxiety disorder that means mutum yana tsoro ko ba abun da ya kamata ya ji tsoron shi sai ki ga mutum baya iya barci gaban shi na faɗi yana yawan fargaba hmm. abu kaɗan sai ki ga ya firgita hmm. yana iya kawo wannan cutan ma yana iya kawo cutan depression wato ake kira ciwon bakin ciki hmm. sai ki ga mutum da shike yawanci ma mutane ba sa iya yarda in abu ya faru da kai haka especially idan na mace ne mm. za a ce a'a a ita ne ta kawo ma kanta me ya kai ta wurin mm. me yasa take magana da shi me yasa ta sa kaza me yasa ba ta sa kaza ba mm. to kin gani irin haka sai ya kawo mata ba za ta iya faɗa ba mutum ba zai iya faɗa ba sai ki ga daga baya yana iya kawo wannan ciwon depression wani lokaci kuma yana iya kawo wani irin ciwo wanda zai sa mutum yana razana yana gani kamar abun da ya faru zai sake faruwa ce ga ana kiran shi post traumatic stress wato mutum yana gani kamar abin da ya faru din yana sake faruwa hmm. mutum sai ki ga yana yawan fada hmm. mutum sai ki ga yana yawan haushi Ni hmm. wani lokaci ba a yi wani abu akan sai a ah, yaro ne bai gane ba to abun nan yana rike a yaro har zai zo girma ya kai wani um, lokaci a rayuwar shi wanda ne da shi zai aure. Bayan idan namiji ne ko namiji ne in suka yi aure, sai ki ga cewa ba za ma su iya suke jiki su sadu da mijinsu ko matansu hmm. yadda ya kamata ba zai ga suna tsoron sadu da namiji ko na mace hmm. ko kuma idan sun sadu da namiji da ba sa gamsuwa ba sa jin daɗin um, haka hmm. akwai lokaci za aka yi aure zai iya yiwuwa cewa to sai ki amarya tana maybe an kai amarya gida saduwa da mai gida ya gagara in su suka yi girma su ba wuya su ma su yi ma wa'ansu. Hmm. especially idan ba taimake su ba mhm. so za ki gani cewa waɗanda suke ma mutane fyaɗe yanzu watakila su ma an sun zauna kika yi musu magana hankali za ki samu cewa su ma lokacin da suke girma wani ya musu mhm. so wani lokacin sai kiga mutane ma suna yin shi kamar ko kenan mhm. ko kuma su ma abu ya musu zafi um, haka a nan za mu kwana idan allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ci gaban bayanin na dr anna a tattaunawarsu da zainab babaji a halin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da julie da gresham wanda ta haɗa mana shirin ni ce aisha tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya yanzu kuma ga zangonmu na nasihar lahadi ne mai suna Reverend Pastor Ibrahim, ni ne Vice President na Eglise Evangelique ta ƙasar Niger. Ina zaune a garin Tawa kuma ina riƙe da Eglise Local ta garin Tawa. Da farko zance ina godewa Allah domin wannan dama da zarafi da ka bani domin in yi bayani akan abin da ya shafi zancen zaman lahiya. Idan an ce zaman lahiya ana maganin yadda za a yi rayuwa tsakanin mabambanta addinai cikin salama da kwanciyar hankali in ko ana maganar kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin addinin kirista za mu ce wannan abu ne da muka yi gadon shi domin almasihu wanda muka yi ban gaskiya gare shi kuma muke bautawa Allah ta wurin ambaton sunan shi ya yi mana koyarwa akan menene zaman lahiya shi da kanshi ya ce salama nake baku ba kamar yadda duniya take bayarwa ba kenan shi yesu almasihu da kansa ya ce ni ne salama ni salama ne kuma ina ba da salama don haka wannan salama da isa almasihu yake bamu eh, muna kokarin mu yi wa'azinta ga dukkan mutane cewa yayin da suka karbi almasihu a matsayin salama to za su yi zaman salama da dukkan mutane salama shine yin zama tare da mutane masu bambancin addini cikin kwanciyar hankali da lumana cikin taimakon juna cikin agaza ma juna cikin raba damoyi tare shi ya samu ma a matsayin mu na shagorori ta huskar kristanci muna kira kullum akan jama'a cewa mu zauna lahiya da jama'a domin yesu almasihu ya koyar da mu cewa idan ya yiwu mu yi zaman lahiya da kowa wannan yana nihin ba wai a tsakanin mu krista kadai ba a'a tsakanin mu krista da musulmi tsakanin krista da ma kawanda wanda ba shi da addini ubangijinmu ya so mu yi zaman lahiya tare da kowa domin shi ya zaɓi ya kawo mu mazauna cikin ƙasa guda ya kawo mu mazauna da mabambantan addinai inda yana so yana aimashe mu duka addini guda amma ya bar mu kowa ya rayuwa bisa ga zaɓin da yake ji wannan shine abin da yi a rayuwar shi don haka kira na shine ina kira ga dukkan mabiya addinin krista cewa duk inda suke a tsakiyar jama'a da suke su yi kokarin tattalin zaman lahiya da kowa domin umarnin Allah ne wanda ya nemi zaman lahiya da yan uwa ko masu addini ne kuma sa addini ne ya yi wa Allah biyayya ya yi biyayya ga maganar Allah kuma shi ne Kirista na kware wanda yake kokari ya zauna lahiya da juna domin Annabi Isa yana raye a duniya bai taba yin haɗa da kowa ba bai taba umarta kuma waɗansu su yi faɗa domin shi ba don haka in mutum har zai je tunanin ya yi wani abu na haɗa saboda addini bai yi shi don saboda almasihu bai sai don kanshi almasihu bai taba umarta a yi hada domin shi ba ya koyar da ai zaman lahiya kuma shine muke sa a matsayin na malamai cewa kowane krista ya zaman lahiya da dan uwan shi da malam da ba krista ba Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.